الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن تبت الله صلاة يسيتي بأمن شوي ولود تبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن شافوا غونيكو يا ذو الهجة 1430 no safo guniyar muharram 1438 ko? muharram ya a 1438 ya? Ki ne muharramu? second ya mm. ta ina shi ke for october 2017 ne kafin da shi ya wuce wani ne kafin bahari idan page 219 wa alam rahimakallahu annahu yambazi lil abdi an tashabahu shafakatu abadan ma duniya dunya li annahu ya dire alama ya moto. وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن أمل كل عمل من الخير ينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمة فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب نوعلم جديد رحمك الله سكون لا تنقيو أنه ينبغي للعبد كما ويعوش أن تصحبه الشفقة أبدا كدي كان دورو ngwen wujudi a shafaqatu ngwen wuje to sayi da yagun ko ma sahibar duniya da ke wani gari da yi wani da an na wula ya diri alama ya mutu ebe ne ga ɗaya na wajen jilitana wa bi ma yi ta mulagu. e za make ɗaya e na wazo ta na kurwa zita alheri wa alama ya Allah azza wa jal e za make ɗaya na wadagun su yi na wayin amila kulla amali min alkhairi kawo jiga lotun alkhairi ta alheri tsaba wayan baji li rajul musrif uma goyi ya zane jibanne ya cita cuna ala nafsi ma na zane le su ko ba kan doro na an la yakta raja'ahu ga ba kauna bi rama ya so ko min Allah ta'ala inda al-maut lokacin ya jilima wa yusbina zannahu billah ya zamu dai ga kirkiru ba su ko wa ya khafa dhunubahu ya zamu su su da ya zunubi fa inna fa in rahimahu Allah fa bi fadli ce ci ga ku ya za fa la wiyo na ko jin ya zada wa in azabahu fa bi dhanbin so ko man ga ke ji za zaba ya go zunubi no jina boye mas'ala wuci ko koyin nan ngai ga ga mumini kan dondo nla ku e ku kun da tsakani al khawfu gangani be arrajawi azu de da su gangani be azu su de kaune e tundo ne da ga lona azu de fata e so ko ga e to alheri nan ku e za mu su ke u de da su so ko be ga wa gwa mu e bogo ga ba kauna gangan ya rama ya ce ci ma Allah subhanahu wa ta'ala gan innahu la yai'atu min rauhillahi illa al E, za a shishi wa kauna ba da rama da ya ce ciya sai ya ja shi kafiri ne sakwane wala tuna gan wa man yaknut min rahmati rabbih ko zane ga ba kaune daga rama ya ce ci wani zane gondo a ba kaune daga rama ya ce ci ba illa dalun sai da ya gina sakon lati na shiga yayi wallazi na asrafu ala anfusihim kul ya ibadi allazi na asrafu ala anfusihim daga bushi miji na ja ba na jiya ci ta cana la taknatu min rahmatillah ya e ga ba kaune daga rama ya sakoma lole gade da su ala gwagwa da aka wani ba daga rama ya ce mu ko hmm. o ma ke da rajawo hala gwagwa da lebu na wa shafe wejile fi o ci wa ya ki rama ya su kone mu ngo ji gani ako ezu sudan ya makurullahi kama yaliku bi ko. makirciyar su ya ci mawuji dojiyar makirciyar da hanya yago ga ga da faminu makar Allah ko ga shi shi waje aminci ga makirciyar su ya ci ma gole sai ce di adalci doro na wajina makirciyar su yi ci wani ba zalimi da fasiki shi ko amma ta su masu nga ma aju lambda jikyo da ko ni sha ele shishi so ko yiwo so ko yu muliki so ko yu lafiya so ko yu yin guni so ko yu yigiji agagbo unje ni kaka ka ti be ti shi wo ga lo baga wa ge e fu no le e bo de so ko en pa ka ji azana ezugasị ile ya anyị gaa e e e na je nwunye ha emewe mmekpata da ejo na ga emewe mmekpata iri na ke je kwa na ganna na aliki ya noma ii shi ne wunji oso ya waya it's possible da na eti dace wo ko wai zuza ko wai zuya ko ko wai amana kowa gidi wato ya gwada wale su kuma ɓata ta kuma yin na jiyu bai ne wuce lalawa su kai wawan wuce ma lalawa ga ya ba su kuma ya gwada mai ke shi wuce da ya ga wuya na ba wani biri na ta ji na nga ke ba ka wune ga ke fa nga tuba ji kaga ji tuba we turu ma duna zalika limai ya sha kaga dai nu na shirka mai kafirci kwana. Hmm. ji at the same time kawai magana su kirki wai ji sallah wai fi azu wai wazaka wai luwaji wai ji kiyamu laili wai ji ko wai ga zanya wai ji hannun nimanca wai ji kuno kujan wai laji tarawan wannan wai yiya wai la alfarajo wannan wai ji zina wai ji liwato wai dazali ba da su kai wana wai wai yau wannan wai wani sun wannan wai wani bako wannan wai ji arama ebo ne wani tubu na tsata na za ki yashi shi wa amunu jani wa fe le ga waje jimi aljanna ni mu, wa ba sa ko nga goma kashi aje da ida wa fe ji da ji wa je da ga mi tu wa du da aljanna mutum man da majan wa na dana e da ida wa ga ka tu lawu da ji dai juma la ka tu ne ga tu ne be ka tu ma da aljanna mutum man da malaka tu wa ne hulo tu be ka tu ma dana ko mm. adeli man ji zama ga sallashi in ga zo sallashi mutu a jela da salla ma zai lami tuna ga ladai salla ne ngole sai da dabu ha fe lotu gini a jene na ga kiubi a jene na ga ziraya wata lotu da wuce su wuce ji gini nan sai da ma dabu fe lotu gini nan sai na kiubi ne na wa ga ziraya wata lotu gini a jene wuce wuce su wuce ji gini a lijanna sai da ga kiwo ga ni lamarin ne ẹdá su da ẹdá doro sai ga fe litiu ga sai ce wala tu zakku anfusakum ya ga likita ce ma huwa alamu bi biman ittaqa kaza da bu zamani ne sallallahu alaihi wasallam ki za wuce ki za ne ga lawa su tura ku ya ne tura ku ne sai tuka miki ne ko amma za na tuna ne da za na dan e waki bo e da ni ne gani mo ne za ne ni e ku da bu mu tugu da bogo e do e food ba su ta zo buje wundi ta bayi gaa wundi ta ci gaa na yi wuci ko ko ne zoba so zoba yi ji ya zula zalimci ya zula ya guduji zalunci zalunci na magwaya ko ya halitta ina ma makircin ya so ya ce tu ya so daga ba makaru almakirin ngole ne lamari en gagbo mana za na lopin de de nan kaga so ko fa biya gorgo de tu de wuci na wajin ga so ko adike eh so so ko ajun zalin tin wala ko poni shu ga wuci amma wa ba so ko je fa ngi ko mm. e bogo tu ce di zalin cha annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna idza min yaba fi lutu jimi ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ina da kubi a jini na ibrahimi fa yasbiqu alaihi alkitabu tafi gashi zayu fa ya'malu bi amali ahli an-nar talo fi jimi na fa da kula wuce ya gada nan zanne ci ya gada wa le ga kagbu ga yi no ni e fi jimi na nu do gosmana ce ci mu goyi ta opposite mo da ne inna kula ya biya mali alin na ko ya zalu kullu gina gini na hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ina da jubi a na na yi zira ni sai ki gashi zayu ya bi mali alin da da an yi da ya jira yau kuyo ko? ya bago rana alu alijanna na ma lotu yi na alijanna ranar ma lotu na wasu a lotu yi mina ya kuma zo ba giga da muhimmanci ga alama albil khawati ne ya zo shishi wa fi ko wa ji rudewa ga la kirkin wuro nga da istikama gan nga da daidai gan nga da ilimin sunna gan nga ga ta kwaya salafu jo gan nga da qur'ani gan nga da hadisi gan nga da tawhidi gan nga shi jali manye kwayo nga shi jali manye nyayo ka ga wa fatawa ya dini da wani ga dikiyo da wani ga be gigan no jiga nya ko a da wuye ya tin da a da wuye be yin a da wuye be ya a da wuye be zawu ya da wuye be jefiya a da wuye be sigasin a da wuye be fasikancin doro ya umu ya ji nafila umu ji sallah ya rawa tubu shi ji sallah da jamu ya umu ji kaza umu ji kaza umu ji kaza umu ji kaza umu ji kaza umu duk be ta di ji gole yan na be ne unga pe zamu e za ko ko e za pa ko da shi je ba be za yi wa lawa ju e shi wo su na pata ni umu ga yi wa kaji gama la'anin ya kulu guliba da bai na isra'ili min asabi rahmani ya ma ta ba ta wanda tsakani ya gwangini ba mini gwa ginin, da ya so ya ce so ya ce shi bakin na rabu na so ya ce luga ide bitikin ida adinin gama la'anin ibrahim alayhi salam mun da ya minci a ci wa ga wa ne, wa baniya an na bu da lasuna sai ci ɗani ya ganin da ya ji miji na yaji huta ya kutina rabi inna hunna danna kasiran minan nas sai kutin na jin wado kuno ne ma anje gire wadi a dole zan mutu shi shi ku fiye ke wunde tawi da hannun sai ki su gin zagi zagi ku fiye tuwa giza zagi shi begwa ko mm. ku fiye ti bulu fi milara da an lugu ya wunga wunji shirka ni mm. nole bata ego eh, jiji no be fahimta gobi a da sun ne jiki a mm. majiyayirin nan kai da gashi shi nga ti tabu gaba ta ti ba ni ba ta bu ruwa diga ni ko mushu su da yanzu ba sai ta gaba yi kai da mun gashi shi nga ma ji da de go nga ba ka wani bi ra mai sai ci ma mu ji tuba sai da yi dan rayuwa na ji fatina kafirci ba ji da je ne musunta sai ji hanjali ko na dai muhallo musulunci wajen majalisar nan wa da aljanna ɗaya eh, gogo ya zaɗi ga yi rayuwa sai su ne lamarin yanzu ba sai ta zuba yi ji annabi sallallahu alaihi wasallam gole al-imam al-barbari ke ci gaba ngan wa yaqtin zannahu billahi wa ba ku idza ci su je da kirki lu ba ko idza mu su su da zunubi zunubi gala ni da adamu ta ci aljanna zimbi gala ta jama'a ni binu shi jan laka zimbi gala ta jama'a firawun shi jan laka annar yura duna ala ya guduwan wa shiya wa mata ta kuma sariki da ala firawun a shadda lazab zunubi gala ta jama'a ani binu tu a na hadi a safil hamsar na alaihi jalatan min sijji ego zunubi rakuna ani bisali na ga wuna man ko ba mu ci da gula to rakuna ta rakun wuta ya ji ta kizo ya ta jama'a ci jan azaba azaban kabare ne jingane zunubi bai mai kabare ne jingane zunubi Allah za ji haji je ne jingane zunubi ezu su ya sun ne dede fasiki fajiri saliku zani zani yato ke jingo bayan soko sokulu ji fushi beze ene jingane zunubi sokulu je hubeze ene jingane zunubi ya zuba dubale sai ce ene jingane zunubi ẹ̀wọ́gbọ́n ẹ̀sùn fúrúsùn dẹ̀ ẹ̀sùn níbi káàsùn níbi káyì mùsùlùmí bí gẹ́gbò yẹ́gbẹ́ ń gún gáàtì yá mọ́ òjò ọ̀nù gáàtì yá dáhùn gáwọ̀ yá àdájú òjì fún. kó lọ́bọ̀ ti yin yo ṣé kí a lọ́ba yìí yé ẹ̀wọ́gbọ́n ẹ̀sùn ká gba sùn níbi yẹn ńgá alẹ́ ga yá ìhìn alẹ́ bí ẹ̀ṣẹ́ nìbó na kàbáyà ní ìsúnmọ́ ìfọwọ́ àyíṣà ilẹ̀ lẹ́mọ̀ ní ọ̀lẹ́ nẹ́tì gíráùndì ẹ̀sùn tó ti kí ẹ̀sùn tó ti kí ẹ̀sùn níbi títẹ̀ ń Allah kiyaye ga waya khafu dhunubahu sai su su da yadu rubu ne le zai ji rajawo khafu mai guba gubana ashi waga ji rajawo wa ba ku yo wa go le no di wa sake su ne ga ji jimo da ya ce gbomo innahum kanu yusariquna fil khairati zan ci ya fe zane ji fe je man kpaye fiye tutun ya alheri yo wayar na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in amma fe yi ce ci bi ragabatu bi rahabatu ma na fe je bu balo ba ce ci amma fe wo do ya ce ci wali annaba shi don nore a fe ji kpankpaye kin kirkilo amma fe yi ce ci etien babuyan e lada bi alkhairi bi yarda bi uwa ko bi gafara bi aljanna yato ki wa rahaban amai suna ya azaba bi ene bi wuji yato yake annaba ya ku kala da alkhafu gangani bi arjawi wudi ga arja agwa sun rajawu kawai a khafu ceya ko a khafu ceya kawai ko agwa sun khafu ka arjawu ce alusuna je lawa sun gubabu mogon ya wuyi na wani zafin kirkilo ba sai ne fresh dunge lajin hajjidi man yi gan hali na ngaje lafiya wani ulagalla bulu ya ja ni janibin alhaufu kaku na monga lajin hajjidi ne ulagalla bulu ya ja ni janibin arrajawu ko mm. ewa lokaci no yi lafiya na ẹ̀zà de kágbọ́ náà wọ́n àjí wọn àlótó tó yìí náà kó mo de kágbọ́ na wọ́n àjí tó ń gba àwọn tí àjí sì fárò náà àmà ńlẹ́ làájì àjèlé sókùn wà ní kágbọ́ náà yá àdẹ́bò bíà ẹ bọ́kọ́ tó láwọ́ zandu ba الإمام الغرب كيف فإن رحمة الله فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبعد فبذنب sai ga goyo fali wani sai ci ji wani sai ci magajin azaba ma zunubi wani ujina gama la Allah subhanahu wa ta'ala gan ko wala yazim rabbuka ahada sai ci wai wani dizainin doro lóòní kọ́wọ́ ká lé kọ́wọ́ ká di ràyíwá ogun mọ́kàn kọ́wọ́ ti di ràyíwá ogun mẹ́dínà wọ́n mọ láti tó àríwá ti lè sọ̀kún bá lóòní ní a mọ́kàn òun tí àwọn kò jẹ́ àwọn gan wá di bí àwọn àjọ àlábà hàn. gai bàbá ọ̀gá ìwọ̀ yìí ká bàbá ọ̀gá ìlà kíríkí ká waji imani umetuye kwa kujia wa kujawa kai ni we unga imani mana kurani kubiju jadi se ungenne ungenne ungenne ungenne eh wuce ji ibada da sauransu na wasu ba ya kujawa ni firawuna ne ni firawuna ya a cin gaga mu kawo gaji ya guta ce za kirkiro amma wasu kirkiri na za zai in ji rayuwa kun ga kirki da magiya wa nikiya wa ku kiyawa wa kadi sahabta alaman kibarin ko wa lam ara katta daita bi man sahibta albiri wa ganji ga miloye wa daya gani da zanu sanu sada kuza kuza kuza yi amma miliyan wasu ayyukan kirki na jafe lona ba hmm. Allah kiyaye al’imam albarbari ke ci gaba ga wani imanu bi an Allah ta'ala itala na biya wa alama ya kunu fi ummati yi ila yau milkiyama ga wa akwal imani ya zamu la imanu ji ko ya an Allah ta'ala gidi Allah na lafi itala na biya wa Allah wa nabi sallallahu alama ya kunu fi ummati yi yana na jaji faruwa don al'ummu ila yau milkiyama ta bi fa'al kiyamina sharai a ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimi ya za ya zama da a halitta yana da ilimi ya gaibu na to ce kulla ya lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ya eh, da da sama da na da ilimi ya gaibu na sai Allah ko gaibu nga yana ga kino? Ina ile yana ko ene ga so yi no to ne fa ngole to na ju ana to na be buru ne amma annabawa shi ce ce layin mi mini na so no wa ego maslaha ya dawo ko ta ba shi na ko sai ga alimul gaibi fala yuziru ala gaibihi a hali na da ilimi ya gaibu ne wala gaibu zandon da illa manir tada min rasul sai zai sai shiga ji yarda da yin wuce masa min ya fici jona nole ne ga wani ga sai ji yarda da tucin doki wuje yarda da tucin doki ya ya ya wai ga wani suku zai sai ta layan doki min ya gaibu nonon wa min ya fici yo ebo kibo ebo lu mu ya zuyu ngo ya ne biya labari ya jujo ma jujo wa ga tiya igidi wa ga la tiye lozo kazan wa ga di kazan alkiyami an ni a dingo yen na lajan hmm. amma sai lawa ne bi e waki bo wuji bayani ya lu muji e bo maslahan dawo da lamarin muci ku yo ko annabi wasu mun ga wanda yi ne ga ba ga laukuntu a alaku ga ba da ga da yi ne ga ba lastar sartu min alkhairi ma doku be didiya alkhairi wa ma masaniya su e gegema ma duniya annabi sallallahu alaihi wasallam go kabaru guba gan annabi ce yayin nan ma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir zai fi kabaru guba non e jan azaba ne mai lajan azaba na tsali ga zunubi mun ci kwa wani sahabbai ke da buna amma su kwanan lawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko hmm. ko kuma haju ke lawa ne bi yin da tunaju na jin buru ne ke alama jin alkiya ne na ne bi labara ya fitina ja ji faruwa ne ko ne ba kibo ebe zu karayin go ebe zu teke yadda da daga yadda ne jo anabi go sa taftaru kwa zu maluman ne ga ga ala salasin wa sabina firka kullu a finnar nga ga hado ani be gute batu fino se illa ida se mikete anan shi waida mikete ni ga imana alai liyoma wa sabi yana mu biya be sahabi shi ta tubo yinan nan wale gannan sai e yone da muhimmanci ne bo lawo sun ba wani annabi sa ya wasu ne sai ko da yi a dinamo kuyo mm.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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده تكيسك عليه صلى الله عليه وسلم مغان ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة الأمم قاعدها أدواني بيوتا كلها في النار فاتوا فينا إلا واحدة سير نكيتي وهي الجماعة وهي الجماعة قيل من هم يا رسول الله أغازي يا تشيتي قال أنا بما أنا عليه اليوم وأصحابي ɗan mi bai sahabe mi ji ta tubo yinan nan ba na al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ga wa'alam anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala de de ike ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta tafsiri ku ummati ala 73 firqa alumun ga ga adwa da gute kullu fi nar fatu fi nar la wa'ila sai nike te wayar jama'a a jama'a wannan

wa kanu shi a ga ka kai nan lasta minhum fi shay wanda da min ya inna ma amruhum ila Allah la mariza nayi yabulu tsoci thumma yunabbi'uhum tsoca ya labari ma kanu yaf'alu yatna fil luna ce ce wala takunu kallazina tafarraqu e ga ce do shi e ga ga biyar biyar na ma wa talafu a ta ce le do ji ba ne ba na ma ba ko min ba di ma jawul bayyinatu ko bayan bayani da ga yake jumala da inda bayanin ulaika lahum azabun azim zanne jadi azabana tana Allah subhanahu wa ta'ala nayi annabi manayi ne ya ga kire kire shi dini wannan sai yawa anna su rafi mustaqiman fattabi'u yakwai mutum na gobe ga jiya mutu wala tattabi subula fatafarraqa bikum an sabili imala e mutu subulu ya ko a zuwa gina jaliba ne muhammadu ba na mai bube ya gabe ko sai ci ma ugoyi na ga ya tikirkir da addini wana ko a dagwa su rayi na le wa ni muhammadu bana na agwa su ran da kon da koji ne jali ga muhammadu bana ko a da su yahudi da nasara je bayan gabe fi addini wa lole addin alqur'ani yimi annabi sallallahu alaihi wasallam na ni fice ce ci muyo an do ne ma lai ruwa je ne na ni ga bayani ji ga yiri jina yan do ne ma lai ruwa ne ne sai na ni ga bayani ji ga biya gan gani biyu yina e gogo e zu ga gangan na ajun ya mafariya a ga ga ga yi ga ga na dino man gole ga da lagwa na ne ba wa ne ba nan hmm. ga ya ci miliyan ɗana mai jini mali ba wa nan muhammadu ba za zanen mata goro nan a yi zage ji wa jali da wani yau da ko a jama'atu ga da wani a mafiya da yato yi so ne dai shi da hannun zane gannu zane gannu zane gannu a mafiya yi ga lagoro hube shi mai bi kusi ebo yi giyo ebo yi ni e yi na ga wa da tuwani ta sarun jami'an wa kulubuhum shatta wee kwe nye ayo ama egba ji kiyo egba ji egba egba egba da ndoro yui ebogo ina la yimina fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ya ga da ke da kin da ce ba da su ce tiyan gani bai tuchuyi yi wa shi na siya dinu na siya kunna liman kala lillahi wa rasulihi wa li kitabi ko wa li musulmi na wa ammatihim ina na yi idi salle ke ba yi fiazu yake ba yi da to sai da shi ila ki da shi ci ko ina jenni na layi kiyo bata yi lani tazu yi mi lani ba wuya bi muhammadu na ne maga ci ci na lani ba wucin lugwa wujudu sun gaskiya na ga alayi ya jami a mai da yi a ga yi mi da ne ga su ala sako da da sako ta ce sako sako da ta ja la rasho zanne maga sako da bandondo zanne we zanne bayar da sako ya sai na bakar go mur go usman bi ali fondondo zanne maga bakar go usman ba bakar go mur go usman ali da zanne ga sako da sunna ni zanne ga sako da sunna kama zanne ga wajibi go guni ga zanne ga wajibi go guni ga lokacin ya Ngo diga ne ko zanne go ga jin alula ọgá àti jẹnáyìí ọgá àti lajú zanẹgẹ ọgá àti sálẹjì nẹẹtọ ní lóòlì ojú àńlá bá zanẹgẹ etí pátá yìí káàkiri zanẹgẹ etí pátá yìí káàkiri à lóòlì àti ètò sọfún ní pátá àti kí o àti aláta àkọlù òyì àyì ní ẹnẹgà àlù wọn lọ yẹtọ tẹ ẹdì sí ibi yẹn títà kí o. ọmọdé kú àlùsùn nàbì. kai ga ga so ba ci je na goya ne la Allah ga yin lwa kai ga maga tsaya wuci maki da wuce ne je na jaja ga yin wuci na za wuci da ji ke wani kaga wa ma bi adalcin na lajiri mannakum shana'anu qaumin ala Allah tajibu amma ikhtilafu masalin fikiyo ko ka to so zugun eh, in yau ne wajibi ya zuce budu su yana dalila ta zuma sai su ga fahimta na za ku fi shi farzu wa ila Allah wa rasul ya ga da cin da bai cin da coci ba da su cikin gani bai tucuyi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir da gaji man da ko fali kiya min zalika khairun wa ahsanu ta'wila annabi al khair gamba lai jazo Zuba, ke ba wani yaga sai wago ngoyi ne da ce cello do jiba ba biya qidona ya gwada kai da wuce mahallu na wala ya shi ta hadu ji guna dan na ya gana wajen gomo la no cikin na zanu ci gaggaya gibu kin nufi wa so ko da sunan ni na wani fata ne fifatu wale ba bi ya ki da bai na sun je je irin na kashi eh dai na sabe ci wani dike go cikin na zanu ci gabbi bi sai ba bi ya ki da dole ga so da biye ka so ko da je mu so ko da kaza e ga yi na alfije ga anya na dalili na ba kuna ko mai rashi shi ga malakul na ya yi yudo e wani tun da kakuna kuna nan musa gbozo ya yi ni ci wani ala yi da gobe gobe yudiya ebe e na jiki a e da na jide wani ji mahalli ya e zula ga ra'ayi mu abuwa ko ya zaga shi shi nga zai yi sai na ni ba ta ne a tino amma lona a zo a ban bi sahabi ne ki ta sha bone a je sahabi ku ta zai yi sai na sai na ba aliya nole ba bi a ki da za mu je jiyo eh, za mu je jibba na n'o nole ahlu sunna jima ahlu sunna ji eji eji e ba bawi daga masu ya tabi tuci ila ne jin bidiya nca bidiya lugwa ya gaga yabo wa bidiya lugwa tuwo ne kan ga yi mango tace bidiya je nga ji tace a rufe wa ka kafe sun ne jiji bezo ka ci a bidiya ne je ne ga wa fike gan bisu sun ne je ila no ga ji bidiya o ji ga ji to da wa lo bidiya e eh, gaga wa tuba ji lo sun sun ya hmm. eh tubu yi o. wa realize ni ga na ugale na lo ko mula bayani ji yana ugale na uji ya uji de dia umma ga bayani ji zo suku en bidia le junga jo pe wa le na ufu je na buya a rusuna na jo fe na bo na uji ga ta kiyo uji ga ta bo india bayan waja bayan wa duba ji uji ta jara ji da na a rusuna ji ga ya ji ya guye ya ni le zo ẹ̀yà ní wọ́n ti ẹ̀yà ní ẹgbẹ́ tí ibo ẹ̀yà ní ó sì dà tí èdè ayé kàtún jí bí àná yóò fẹ́ wálé tsa nàfọ̀ tsa fẹ́ dùrù ya bẹ́ẹ̀ yóò fẹ́ nàfọ̀ yẹn lọ mgbe olio ko ebone eh, zi bi a oge kalaka ma mipa lọọsọ chi na mbe n'osu zi nbi da na ka kpọ na anwụ a chi ya wu na ị eh, ga lo ba ma ala ya n'oku ta nga ma ya bibi bi sami nsa nwụ ndị nga ya wu bena ya du na ma ya ga a. Ah, ilo nga manya ya je ba ni mi man ma to jara jani mi ka ga ya nu ka kunu ji da so ko ka zanna wa jara ga ji pata jani mala ya ga to lugwa ji ma yu tun yi le ji ma nu ga lo ne ji ma ti tun àti ẹ̀gbẹ́ ju ṣe kẹlẹ́ nígbà ji ma ti ti wo la ti wo lo ji ma do ra go to la ji tuba ka ta nga tuba jani ade ji ma na wa lo ne da shi ba ngole wuji ka tun a kida na wuke temne bi ta amuli jimen bi ke sirin na jina majiya na suku unga wai funa wale ke mun ga ga mun maji wuru wiya sabir mu ga shi wali wajina sayyidina mulki kashi ta bi da kufa ulo kufa ni sai na umaru a wasika kada kufa lo so bibli dan bidi ulo e be shibo ayi mo wa lazo za rafe do ya tuba ji no ngawo ya tuba ji sai na umaru aga alama ye ya ni bezo da do ga jar ka bi mo to ba ki bo ju ne ne ya ni ta buga na zuba ji to daga nan wato ba jiliyani ma gutu ya ni an da zukun e fiye da su ba ma kai gafe da su ala hazari e bi kiyafu e wa kiwo <laughs> eh. e lu ga zo e son e, e, e su ga zo lu wọ́n e zo su son ja ko ji ga da ko ile zo nan wuri zo ko ji ga da ko masala ya fi kiwo ma be ga yin ba tu shi za ya zalu ba ibn mubarak wa galo alibanatu sugura ibn batana za wuci za wuci dai ba ibn mubarak ga alata zalika jami'a shuji jami'a wai foga ne kun ya tuba ta hanyar wannan kidan jami'a bayani nga ta ya zara min tauba tika ma zara min bida tika nga so ga tuba ji sarari ne ta ga wai wai kemi na zango ti ga ti la ga o ji le gaji so ga a aji ni o cha to ti ba ni sir zango ti ko go we ju so ga ya amma na to ya ga so da won no da to ngwa hmm ta e dan bidiya ga wani ba nan kun zane jin bidiya wuce ke yi zaji lo bidiya wuce na zane jin bidiya wuce yi zaji lo wuce kaya yi kona eh, wani kaji fi kona ji ba bidiya wuce ne wale zane ya zai bi ina tun ba zane jin wasu suna idan lari na tabu wa aslahu wa bayyanu e kona wa ga bidiya tsaye bidiya ajiyoyi gwandani amma kawai ji hankali a wa kanu wasu a sani wa ji meli kama e ba a ta fiye na wala wa ga shugaba wanda ki tsaci ci zanga ta te ba wato dalili ware yayin na shugaba ji shugaba ya ganda bene eh yirin na ji faruwa last week e ji ba ji lokaci gumi shi ga ya wa ji wai wa abin ji ee eh no wa da ji so nun murshe ji da ji katu kan murshe ce eh kuje mun mu da ribo da mun katu wai wujo ilimi wai wani akida mu akida mu wa ake gajin wọ́n ti gánà kú àti ẹ̀gbìn ti fi ti daga mangansu wai wuce ga manga ga ga mangansu ga su kudi sunnani aya ji mafi alukura da wani lalata su ma wani husna faru biya ko wuce tuwa yan gaci shiye mor shi ya shiga wuto da dalili mana wuto da ba nuke sana mana nga ka roka Allah bai buyo de nga nga Allah subhanahu wa ta'ala ga zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yaduna min duni wal batil nga dalilu ga tawana ngole

to matsala na shi wuce wasu ya fi rika yin bidiyan da joli da a sai da boro ya wasu da sai da shi sai da shiya ne kawari da ya mafari shi matsala da ya taka firijin da ke ya gura da shi ciki na kayi amma za mu nufe birnin kuki ji faro

kata ga pẹ̀lú pí o kó wà láwọn pí kata ẹ́ kó àdán ẹgbàgbé mọ̀tún wú báyà kó lánàá ti gan ìyá ẹ̀gẹ́ yà fi ìtàn rẹ̀ lánàá ti gan bana na sójú à ń tẹ̀lé ìlà ilé ìlà àjí àjíta àjánú tẹ́ ẹgbàgbé mọ̀sán òun jíjẹ́ à ń bá yà ń gẹ́ wà ya náà ma n'o gẹ́ wà mọ̀sán àrówú ya tó mọ́ta ń náà ẹlẹ́mú kàjú ń náà ẹlẹ́wà ẹ́ ń jí tìgbẹ́ dẹ́wà ń jí báńdéèjì dẹ́wà ń lẹ́dàá àtìlítì láwọn wú pa ń kai da gasa do je je de juna siya ba ya yi ba di su lani ta su sautu kashi ga gunci gyara na ka gun be jiya wajen da fata ji lebu da bonan ga yi mutum ya lu bayani kata kawo buyan ga kansa kula talaka ta. ko ji fahimta ga nan <laughs> ah, ibra gide be guba a je lebu na kansa do to a to a ratuwa ya gani bayanin aga cancel ló tàbí tí ó wọ́n yìí azu bí láì adélébù náà ló kí ọ ẹ̀lú bẹ́ẹ̀ alẹ́ ní. problem ẹ̀ kídìní sí kídìní gúbà adélébù náà ló tẹ̀wé lá kídìní ní bẹ́ẹ̀ alẹ́ ni. lọ́wọ́ lé kẹ́yìn ìdàgá sọ̀bọ̀ iye gbogbo aláwọn tí no problem èdè kẹtàgá àdàkàtọ̀ aláwọn tí ìkàtọ̀ ẹ̀dà sọ̀bà òun méjì lábàyáni takumi ku mafi yadu alkhairi wa ya na bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari la yamna anna ahaduk mahaibatan nas an yaqula bi haqqin idza alimahu ka kuno Wa àwọ̀ kátà a à ẹgbẹ́ tẹ kata á sì kò ẹgbẹ́ ó jẹ ìdíje ìdíje kí ó ẹwú wo. kó o ti ká yẹ ọkọ lánàá ti ká sì sì nǹkan tí ẹjú bẹ lójì kóró tí tẹ jẹ lábẹ. ngbọ iná ẹ̀ lálẹ́ mọ́ ìwú bára ńgbẹ́ náà di ìta àzọ àbárò òwúrò man ma da sunna ba nga a ga wafa da manya mai da so ba fa da jinya ne mun bar jinya a ga yakin na shiga aluman gware yi ba ga eh, manya so ba ga wa lo a jinya ne muhammadu gware ngo ne da na ko ki na da na ngwa ya zu sun tuji mun ji ba gwanin ga bai je irin nan wa magashi shi wace zai yi wace shi kafi mun shi shi mai ki tuna kwata ta hali ba zuwa da loyalty ya ga wa legun ba ibnu kaimu da ibnu taimi ya bai gando ciyo imamu zaji da ibnu taimi ya bai gando ciyo muhammad ibn abdul wahab wule ibnu taimi ya bai ibnu kaimu bai gando ciyo muhammad ibn abdul wahab da rurus taimi to maza bai hanbali bai gando ciyo qayyim wunde shekul islam laru ba e gango cijo ko usaimin wunde katu be saji wunde ka saji be gango cijo usaimin makele ibn baz be gango cijo usaimin makele ibn taymiya be gango cijo mukbil wunde katu be albani wunde albani be gango cijo misali shi na garkece kai imam shafi shi kaji maliku wuzo mai wuce maza abu ranuwa yuyi kashi <laughs> abu yusuf gangani da shaibani da guba ne ji makanta abu hanifa shayo aga maza ba abu hanifa ga su wuta almost kasan almost two over three kashi one over three ji makanta ne ya abu hanifa to ba me ba na gaskiya ga falo nan a fada ba ga zano shiga shi gaza ka zai manyan ma tun wa ne ne ne bayanin na ga elu elo ji mmanya anyị nga isi ofi ga gwubi na oche elo ji mmanya anyị mgbe ga ata bịa bibi fi ya sakwụsa ụla ga oju wu ị ga-amachi na bibi ni sun neti bibi ni salafi a wani otu ji mmanya umarci ki ahụ umarci wa ji gyara elu elu ba ce da ya ga yin mutu aji a don ga izaje yo ni da ba mun ga su ni man kila wani ji mmanya anyị e za yi dabo ya buwa ne lo ma ne gala ce ruwa ayo nga mi dan wa de je ruwa nan wu gagun ya mi ga man jin baya ni ge da ta lo so mo moto lo gun wa wajen mun ji fiye bayina fa lam yastajibu laka fa'lam annama yastajiuna ahwa'ahum wani mango sai ya kale ani ko ji na ku ni gbo be turanci ne ni ji gane wa turanci wuce ja mi ga ne lo mi ya da advice yo ga ka kai mo la wo ti ana lu ya sa je a tu about ti yi fe lo be ma le yusufu ina yi da ji to accident je ko ndo go eh, be jin bikin ba ga ko nke ga e lan be ne ne ga da ne ga da ne ga da ne ga ne ga da ne gaskiya zai je jin da na doku kuma ga ya kawo da dole wani ya zan dole cula ni ya ta mala wani da da gina waka da turanci na yi mutum ne daga ne san sai su ba wani ga wala sai ya ji wasu na doku gran ka daga wasu kan wucin nun ga ya kani to to ba sun ko zane shi shi ba ni ngole kata ta ko mi da jin na ngole ungo un unde kata ka da ni ba ti ndo bi na kai ti nun ta ka da ni kai ti be yi wani man ba shi ci bai wuri kuskure na wuri bai ya shi nan wuce wani man ba sai ga nan ga nan ina kun kun kashi ga kashi ba ne wajen ne wajen ga ne kuskure ne ulo ne man a gyara na jin ne in na fa da mai sani man ga wa man yau

na ji fawa yanzu kwalar cikin a que eu wancin masu mana kiri da kwalar cikin zagu ba yau na o iya gizo ya abun so sajin so sai ba o sallah su ba sai ga wasu ma yi wa o ku daga ma miki biya ya wasu ba fadi o kina su wada mai ganin zaman ka zama da o da ne a ji kayo na je bayan wasu o wasu ma kwari ku na ga ma an ga o fita ke ya kama an ga wa wa ke o su sun wajen ko ga mai ana وقال أنا زعمت بيمي عشان ka ko ne umai ko can le ba malo takani ya e mun shi to sun go le a yau da sun alkurani ba sun da zan dalili ga dambe ina ga mitu amma ga kwakwai ga zamu ko ne ga zanen ma da dalili an nan a ga da ga zamu shi kan wani man ko ne ga yana alu sunne ta ci gona na magana yana a nabi sallallahu alaihi wasallam ko umma lawu abu mu shi na bi sahibu shi na amma ga zan do ya fu gani wanda ci ga ikhtilafu ummati ra ikhtilafu ummati rahma mm-hmm. e gona ta zo an wani yanda ga na batilu ya Allah subhanahu wa ta'ala wala ya wala ya zanu na mustalifina illa man rahima rabbuka a ko a ba ga ci le ba da gwazo so ko ga guyuna illa man rahima rabbuka ne lawo ga zai so ko guyana e ce le ba jini kaga ce da shi bai na ji mutu alkur'an gan da ne, yan e dalili ga ta ci wani a ci mai lago amma a gada loru gayu zanne gani zanne gani zanne gani zanne gani ga wani alul awai yan bidiya ke ga irin nan ya zai lam tu shawaji ne yana ne ga ne daga fiye bayan na agwa na madiya fiye bayan na acici ngole kaya e da yamma yo sa ki sai ruci ni ga ji da cewa ga gumi da ga da dikiyo ga da wazo na ga yana zan go ce ga fi jarida jo ga gani be magazine ji gani be conference ji be seminar ji be media ji be tv ji ko aga ala za loru yayin za loru gayu dole ina le da da lamitwa alquran ne sunna ebo ne ga zahan gida kira na ji masu muwa ko ya ga zai ga ji daidai da dalili na alago agogo ya banu ji daidai da dalili na ya ga zai maga da dalili ba na alago wa ciki al-imam al-barbahari ko ku ga wa'alam dalili anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala sai ya fice su ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ga sataftari ku ummati ala 73 firqa alumun ga ga 73 kullu ha fi nar ba su fi no illa wa ida sai ni ke ce hadisin na tazu ya majmu'a turuku shi benin ko dole na ma nabi sallallahu alaihi wa sallam ngo ga ga 73 na nga ni ga ga wa ga ga ga ni tuba wu ga ne nun tabe so a ga wu shi no ko nga ma ya jama'a so 72 na ke da na a da na ko amma 72 na ke da na fa anin za a sallan kun ji gargadi za ni ja da na ko ni kuma ba so ko wa ku da na wọn á bá sọ̀kọ́ bọ́ sọ́kọ́ lídìọ́ nfàdéla ń lọ tìyí mí ni àgbo adéla ìdẹ́gbọ́n ní ìjà lónìí ẹgbẹ́ káàkiri tí ó ná àmọ́déla ìdẹ́gbọ́n ní àwọn ìjà lónìí ẹgbẹ́ fásitì tí ó ná àmọ́déla ìdẹ́gbọ́n ní àwọn ìjà lónìí ẹgbẹ́ lèmbẹ́ sọ̀kọ́ ná kó. wọ́n ní àdìsín náà sheikh fazal ya fala ya kabu ni azal hadith an na hadith fira kulli akafira hadith ne eza hadith ba ta hadith na fira kudala bata aje kafira a'a ke ne za mu ce gashi bido àṣàyàrà pátá ìkáàkiri àṣàyàrà pátá káàkiri àyọ̀ wọ́n lè gàn jùlọ sufi pátá káàkiri àyọ̀ kú gan ìjùmọ̀ àti ìjùmọ̀ àti ìdàrẹ́ ti jàlíyà pátá káàkiri àyọ̀ wọ́n lè gàn jùlọ ẹgàn jùlọ kó ìlànà gan mọ̀tẹ́dínlájì káàkiri àmàna sai je kafira amana ta cin alu kiblati ba ta cin alu kitabi ne je ne yi musulmi wani bai dai kafira amana na fata usulu a wari da mutazila ji ngayi Allah kiyaye alu sunna ji e gaza ni gali ya bayin nan waje kafira nan alu sunna idan ga gaza na ci mici sana le ba ko sana ji fuskure sana a ka ko amma a gaza ndo ni gali ya bayin waje musunci da raba ni no alu sunna ji gacha wayar jama'a aga ngo le zai alfirkatu najiya wuce a aga jama'a na yi sacin gaskiya wannan ngoli eza ji ma dokun aji unti la la ga gbona e na unti la ga za ta ce gaskiya wani hmm sai ki gawo unti ta tsara man filawo di luka an sabilillah to ga ji bana ga bi ke ko sai ci luka to ti ba to ma na so harasta bi mu'minin dokun na za ga ji damuwa ta a ji imana wa ma ga ibra bil ina wa consider na wuje ku goya al bi man kana ala al wa law kanu qalilin ina ibra ne zai ta ce gaskiya ko ka ga ideji law kana idan fa huwa jama'a kun ga ideji ga jama'a Gama mala hadisiyan alagwa sun a jama'a da sauran su wuce ji sunan ya al-imam zo bi da shi wace aja ga agal adare zai a jama'a da abu hamza sukari huwa jama'a aja ga abu hamda sukari ya jama'a abu hamda sukari wuce zai yi wuya zai ni wuro amma ce ga wato in na ta na in na ne biyo su a ruyi ta na ga wasu za wuce gido na sa ga jama'a in na ga da na so uje shi ebo ne zan go ne zan go ci lawo go ke zanu ke ne ga da ya do kuli ne ke ji ni ce wa do ta dubra na zani ji me tuna mo do ku if possible zai je ji na doku amma ga ga da dalili mu ko ane diga kullu atin nar illa wahida zanu ce na ya la yo ga zani gaskiya buta wana zane je zane je wuta ya koi ba wa wajuzudu wọ́n lọ sí kó à wọ́n yẹ sikiri yẹ sikiri wọ́n yà ń gẹ̀kọ́ yẹ wọ́n sikiri yà kánú ìbáda wọn jọ kánú òkúra wọn jọ kánú àzùkárù wọn jọ kánú òkàzọ wọn jọ yẹ wọ́n ti lọ sí wọn kẹsẹ̀ nànà nga zanú kẹsẹ̀ láàjẹ hintu kẹsẹ̀ làkùnmá yẹ dùkọ̀ tẹ́ àyè kẹsẹ̀ àzà kẹsẹ̀ bá wọ́n tọ́. ìfọ́sí wọn jọ ìbáda ṣùgbọ́n dáná ń dé ìlì yàrá gbogbo yẹn zagbace na wela jitamiyar ba wuyi na wani dakon dakon ya ne ju is possible dakon dako ya je hun ga a wani lauka na ba wanda ya kilo shi wala ya tafi na zo kuma zai yoto ni a ti le ba wuya na ba ji ba da gaja ga kyaja zo ina wajen na ba na ala ummatu ina ala zalim ka duna ina wajen na ba na kazalika ifa ina wajen na ba na kaza ma ba lukuru ne ula da bugo is possible ya man ciwo iben da ko da koji a tayin go ciwo mu lule ba wa nan mu mudu ba zan go ci enan eh, we ladi dalili na ne ji maka bu ni hmm. eh, no ga ne ji maka ba zai ji maka bu kun ji ari daga wanda hadisi da no ne na ladi ja na laji dalila za su ga nan nan ya da dalilin cewa ga hukuru prove ya yanna an yi prove ya wannan ta balare da jeji ke min na ngo da ke na je za gudu da zade je ti kabila na jira ta da fito saki balare da jeji to ba gonne lari ke an na laji dalili anya za mu ci mai nan wuya, lari ta ni o sai ko goro ci na ka ka na mawuci ga gudu nan jihaya if possible jihaya mu ga je na aya wunan gujin fasarwa mu ila misali ba ne zane ga zalika da Allah wal hakuna hmm? eh za ki ci ne za ki je wai gidan Ramadan mu da mu ga wuke da to hadisi ne yake na na kiro da go no yo ge e, e, e ja gumi na e eh, gogo wale gan bawu alqur'ani sunna alqur'ani ga sunna wuce mazugu sahabi a ne bai tabi ne bai tabi tabi ne ji kya lai na lagan tona fa na za su rafi musa ki mafata wala ta tabi su bula fata faraka dukum an sabili qawluhu al-imam barbari ga kila man hum ya rasulullah abi a tuke yace ki zai zai ja gangwana kala ne daga ma'ana ne yoma wa sahabi in bai sayun ji ta tingo ni nan nan na ga ya koyan goro na magayi a jama'a ngoje amage ga jama'a na uji ga rifa rifa ga jama'a mun ja guji iji gojo onye ga rifa ya ne mana musulmi je yana ne biyo sa guji ta ci wutun ndị mafari na da ne ga gwa sun nwuchi na za wuci ga je alaikum bi asari man salaf alaika bi asari man salaf na rafadaka nas agwa sun asari e e ị ga-enọ wọn àdìyẹ gàdá a ló ṣàwọ́ táìsì mọ́sálásí bí mẹ́rin nọ́gàbọ̀ àdìjú máa kọ́ òdìgbèsùn agbánu fi fi òde sálà wọn náà lè bá wà ní mọ́mọ́lù wa. subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu